shugaba muhammadu buhari ya jagoranci wata tawagar mayan jami'an gwamnatinsa da gwamnoni na waɗansu daga jihohin tarayyar najeriya domin yin ziyarar kwanaki hudu a ƙasar saudiya inda shugaban zai gana da takwarorinsa na Saudiyya domin tattauna sha'anin da ya shafi albarkacin noma da ma'adinai da kuma duba hanyoyin da za a bi domin ɗaukar matakan inganta farashin man fetur wanda ya durƙusar da tattalin arzikin najeriya da waɗansu ƙasashe waɗanda ke mambobi ne na da kungiyar na mai arzikin man fetur ta duniya wato OPEC. Bayan da sanarwar tawagar shugaban kasar ta nuna cewa shugaban ya yi wannan ganawar domin duba hanyoyin da Saudiya za ta taimaka wurin saka jari a Najeriya ta fannin noma da ma'adinai, na tuntubi Malam Garba Shehu kakakin shugaban kasar da ke ziyara tare da shi domin in ji ƙarin bayani akan wannan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da jami'ai na ƙasar Saudiya. waɗansu Saudi Arabia sun samu gagarumin ci gaba a waɗannan fannoni. Kamar maganar ɓangaren noma, wato kusan duk maƙotansu ƙasashen GCC ɗinnan da ake yi su suke ba su kayayyaki na marmari lemo su goba dinnan ayaba da sauran irin waɗannan abubuwa. Eh Saudi suna shigo da abinci ƙasarsu su kuma kuɗi bai ba na wasa ba abin da suke cewa su kama wa Najeriya mu muna da filin noman muna da ruwa mu matsalar su ruwa za su iya zuba jari a nan a bude filin noma a Najeriya ko na gwamnati ko kuma na 'yan kasuwa idan aka yarjejeniya ko da su sai ko an noma su za su ba da kayan ko su noma a noma su ta sai kayan gaba daya ko kuma a a Najeriya ta sai musu rufi ta sayar wa wanda kasar mu take so kaga fa haka ma adanan nan sun yi gagarumin nisa yadda ake to yanzu yau ko yau man fetur ya tsaya harkokin arziki da kasuwanci nasu wanda yake ba ba sauran dogaro akan mai to yanzu kana ganin kamar sun amince za su zo su saka jari a fannin noma kenan eh da harkar ma'adinai amma akwai tattaunawa da yarjejeniyoyi da za su baya mu akwai shirin da ake yi a karfe su 'yan kasuwa masu zuba jari a Najeriya Imam muhammadu buhari ya gayyace su mu ma kuma akwai bukatar mu ma mu turo nan su zo su zauna da 'yan kasuwa can ba ta su 'yan kasuwa da masana'antu su ma sun yi mana gayyata saboda haka abu ne da suna so mu ma muna so. to ta fannin man fetur fashin an daidaitu a kai da za a ɗauki matakan farfaduwa da darajar man fetur ta yi sama ganin cewa saudiya na ɗaya daga cikin ƙasashen da watakila ke taka muhimmiyar rawa wurin zuba man yayi yawa a cikin kasuwar duniya. matakai za su biyo baya muhimmin a a yanzu shine sun saurari kuka na shugaban muhammadu buhari cewa karayar man fetur ɗinnan ya jawo wa najeriya da ƙasashe irin mu karayar arziki saboda haka idan ba haɗin kai aka samu ba aka mara mana baya cutuwar za ta yi yawa. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban ƙasar Najeriya a tattauna da na yi da shi dangane da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari yake ci gaba da gudanarwa yanzu a Saudiya domin duba hanyoyin da za a inganta tattalin arzikin Najeriya da kuma ƙara zumunci na diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu. Umar Faruk Musa, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.